shirinmu na bana bakwai, a yau ma mun ziyarci majalisar Nuhu, ya take ne matasa. kuma muna da kalmomi kamar su mutum yana taba ruwa taba ruwa eh kamar mutum mai daukar wanka sosai yana diresin dinsa mai kyau ya fito cikin mutane ana son zama da shi saboda irin wannan shigar da yake yi wannan wane yana son taba mm. ruwa ya iya taba ruwa ya iya taba ruwa ka iya taba ruwa kai <laughs> a sosai wa kuwa kuma misali yanzu mutum in yi shirme ko kuna majalisa ko kuna wurin zuwa kuwa ka bi tana mai disa in yi wani ce mai suka ce ka ci kwaye wallai wallai ka ci kwaye ka ci kwaye ka ci kwaye kwaye kwaye eh. eh shi ne mm, wani irin kwaye kwaye kwaye eh ko kuma kamar irin kuna zaune da jama'a a ce ana hira iyaye kamar baban wani irin zafi ne shi baya son ya ga yaro yana yin abu yana wuce gona da iri mm. ne sai a ce wani baban su wani yana da spark eh ko kuma yana da zafi madalla To mai da fatan ana taɓa ruwa.